Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokacin, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna sirrintaccen so, na marubuciya Mom Irfan, wanda yake zuwar muku daga tashar Dausayi TV Channel, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Wane ne Alhaji Aliyu Matawalle? Alhaji Aliyu Matawalla faffan ɗan garin Zaria ne, an haife shi a Sabon Gari da ke ƙaramar hukumar Zaria. Alhaji Aliyu ɗan siyasa ne sosai domin kuwa ya yi ƙaurin suna a fagen harkar siyasa. Talakawa suna matuƙar ƙaunarsa domin kuwa mutum ne wanda ya iya siyasa. Alhaji Aliyu ya riƙe muƙamai da dama a cikin garin Kaduna, wanda ya yi ma abokanan siyasarsa zarra. Masoyansa ne suka dage akan suna so ya fito a matsayin gwamna. Tun Alhaji Aliyu baya yarda da bukatunsa haka ya hakura ya fito takarar gwamna. Talakawa ba su yi kasa a gwiwa ba suka dangwala masa ƙuri'unsu. Cikin hukuncin Ubangiji sai ga shi Alhaji Aliyu ya lace zaɓe a matsayinsa na gwamna ɗin Kaduna. Shekara takwas ya yi a kan karagar mulki ya sauka ne mu takarar Minister of Petroleum. Cikin hukuncin Ubangiji ya samu wannan kujera. Bai wata wata bai kwashe iyalansa sai Abuja. Yana da mata, Hajiya Marka, wacce ta kasance uwar gida a cikin gidansa. Hajiya Marka tana da kishi ba ɗan kaɗan ba. Ita gani take Alhaji Aliyu nata ne ita kaɗai babu wacce za ta shigo. A lokacin 'ya'yanta biyu Ashraf da Hanifa. Tun da Alhaji Aliyu ya san halin matarsa kan kishi ya sa lokacin da yake neman auren Rukayya ya ɓoye mata, haka famili ɗinsa suka ɓoye mata. bata tashi sani ba sai da aka ɗaura auren an kawo mata akwatunanta na faɗar kishiya. Hajiya Marga ta yi kuka kamar ranta zai fita, haka ya sa ta tattara kayanta da ‘ya'yanta kan za su bar mai gidansa. Alhaji Aliyu zama ya yi dirshan yana ba ta haƙuri a kan ya ba zai ƙara yin haka ba. Hajiya Marka kuwa ta yi nisa ba ta jin kira. Haka ta tattara ina ta ina ta ta bar mai gida. Kasancewar Alhaji Aliyu yana matuƙar ƙaunarta ya kasa sukuni. Amarya ma bai bi ta da ba kasancewar an kawo ta gidansa. Tun Da Hajiya Marka ta tsallake ta ba gidan ta ƙara waiwayarsa ba haka ya sanya Alhaji Aliyu shiga cikin damuwa. Ya rasa ta yaya zai ya dawo da matarsa. Gashin mahaifiyar Hajiya Marka ita ma ta goya mata baya akan ba za ta koma gidan shi ba. Kasancewar mahaifinta shi ma ɗan siyasa ne gashi baya kasar baki ɗaya. A yi ran da Alhaji Aliyu ya ji labarin mahaifin Hajiya Marka ya dawo, a yi tuni ya dira a gidan. Lokacin ya ci sa'a yana nan babu inda ya fita. Dan Alhaji Aliyu ya zauna ya kwashe ma mahaifinta duk abin da ya faru. Ran Alhaji Tijjani ya ɓaci. Kasancewar shi dattijan arziki. Yana shiga ya ga Hajiya Marka da yaranta bai yi wata wata bai yi mata wankin babban bargo, sannan ya ce ta yi maza maza ta shirya mijinta yana jiranta. Ba dai ranta ya so ba haka ta tashi, ta tattara kayanta tana yi tana hawayen bakin cikin komawa gidansa. Ba a ɗan lokaci ba ta gama shiryawar da suka bar gidan. Hajiya Marka sai cika take tana batsewa, yayin da shi kuma Alhaji Aliyu ya zama abin tausayi. Da ƙyar da kyar ya samu ya shawo kanta, yayin da ita kuma ta ɗaura aniyar Ramacin cin kashin da Alhaji Aliyu da kuma amaryarsa Hajiya Rukayya. Bayan shekara ɗaya, Hajiya Marka na da ciki ya kama Hajiya Rukayya ita ma tana da ciki. Amma cikin Hajiya Rukayya ya tsufa haihuwa ko yau ko gobe. Tun da Hajiya Marka ta haɗu da Izzatu a Saudiyya suka ƙulla ƙawance, duk abin da ya faru tsakaninta da Alhaji Aliyu da Hajiya Rukayya sai da ta kwashe ta faɗa ma Izzatu. Da farko Izzatu ce mata ta yi su je wajen boka, kasancewar Hajiya Marka ba ta ƙauna duk wani mai zuwa wajen boka, don gani take zuwa wajen yi ba shi da amfani sai dai su faɗa maka ƙarya da gaskiya. Hakan ya sa ta ƙi yarda da buƙatar Izzatu, shi ya sa Izzatu ta ba ta muguwar shawara akan idan ta haifi abin da ke cikinta za su samu wani ya je ya kashe shi. Hankali kwance sai ya zamana ko da babu ran Alhaji Aliyu ita ce mai gidan, hakan kuwa kai. Bayan ajiya Rukayya ta haifi ɗanta namiji Hajiya Marka, ta saka ciki tsohon ɗan daban. 'yan siyasa ne ta sa shi akan lallai ya tabbatar ya kashe jinjirin nan. Ya ce mata an gama. Bayan Ciski ya je gonar Malam Ibrahim mahaifin Hibba zai kashe jinjirin na yasa Malam Ibrahim jiyo kukan jariri a cikin gonarsa. Bai yi ƙasa a guya ba ya sa shi bin sawun inda kukan ke fitowa. Ya ga Ciski yana ƙoƙarin hallaka jariri. Tuni Malam Ibrahim ya yi yunƙurin ceton wannan jinjiri. A tun da Ciski ya ga Malam Ibrahim sun yi ido biyu da shi ya sa shi sakin jinjirin ya arta a guje. A can gidan Alhaji Aliyu kuwa gidan komawa ya tamkar gidan zaman makoki, don hankalin kowa a tashe yake a kan mummunan labarin da suka ji. Game da sace jinjirin da Hajiya Rukayya ta yi kukan zuci, domin kuwa tun da Allah ya sa ta yi tozali da jinjirinta ta ji tana ƙaunarsa, ƙauna mai tsanani. Haka ta 'Allah wa Allah lamarinta tana kai kukanta ga Allah idan yana raye. Allah ya kare mata shi idan kuma ya mutu, Allah ya ji ƙansa. ya gafarta masa. Kullum cikin addu'a da take yi kenan. Alhaji Aliyu shi ma ya ji babu daɗi ko kaɗan domin kuwa shi ma ya yi baƙin ciki sannan ya fawala wa Allah lamarin. Gashi ya ba da ciki a gidajen talabijin da gida da gidajen rediyo amma shiru kawai kake ji babu mai information mai daɗi. Rana suna aka sa wa yaro suna Ahmad. Bayan wata uku da haihuwar Ahmad ta jiya marka ita ma ta haifi ɗanta. Santalelen yaro mai kyau, jinjiri, ya ci suna Affan. Haka rayuwar gidan Alhaji Aliyu ta ci gaba da kasancewa don kuwa ko kaɗan Hajiya Rukayya ba ta jin daɗin zaman gidan. Ga shi Allah ya yi mata son yara kaf 'ya'yan Hajiya Marka ita take renon su. Ba ta damu da gurin da Hajiya Marka ke wata ba akan in ta ɗaukar mata 'ya'yanta ba. Hakan ya sa 'ya'yan suka shaku da Hajiya Rukayya suke matuƙar ƙaunarta kamar yadda take ƙaunar su. Bayan shekara bakwai Allah ya ba wa Hajiya Rukayya ciki murna wajen Alhaji Hanifa Ashraf Affan Hafsat ita kanta mai cikin ba a magana. Kasancewar bayan an haifi Affan da shekara uku Hajiya Marka ta ƙara haihuwar 'ya mace mai suna Hafsa. Kowa yana ba wa cikin nan kula yadda ya kamata. Hakan ya sa Hajiya Marka cikin baƙin ciki tare da ɗaukar aniyar hallaka jinjirin kamar yadda ta yi mata a baya. Amma sai dai Allah bai nufa ba. Zainab ta taso cikin so da ƙaunar 'yan uwanta. A wajen ajiya marka kuwa Zainab tana cin wahala kala-kala. Tun Zainab tana mata kuka har ta daina yi mata kuka. Tun da Zainab ta girma ta mallaki hankalin kanta ta daina shiga fatin ajiya marka. Duk da tana so ta rika ganin 'yan uwanta a tare a ita. Amma ta haƙura sai dai idan sun zo nasu fat ɗin. Haka rayuwar gidan Alhaji Aliyu Matawalle ta kasance. Dan a burin ajiya Marka shine ta ga ta raba Alhaji Aliyu da Hajiya Rukayya da kuma 'ya'yanta, amma hakan bai yiwu ba. Wata rana kwatsam sai ga Izzatu ta ƙara kawo mata gurguwar shawara a kan ta kashe Alhaji Aliyu tun wuri kafin Hajiya Rukayya ta ƙara haifa mai 'ya'ya ya zamana ba ta da gado mai tsoka a cikin gidan. Kasancewar kuwa Hajiya Marka in har harkar kuɗi ne takan iya yin komai amma sai ta ki yarda da batun da Izzatu ta kawo mata. Izzatu da ƙyar ta shawo kan Hajiya Marka akan za ta aikata haka. Wata rana Alhaji Aliyu Matawalle yana kishingiɗe A ɗakinsa Hajiya Marka ta saka mask ta samu ta shaƙe shi. Alhaji Aliyu tuni zuciyarsa ta buga numfashinsa ya tsaya cak. Cikin rudewa da abin da ta aikata ya sa ta rintuma ihu tana kururuwa. Tana kiran Alhaji ya rasu. Tuni mutanen gida suka shiga ɗakinsa cikin tashin hankali aka fara duba su don kuwa abin ya yi matuƙar ba su mamaki. Don ba su daɗe da hira da shi ba kuma yanzu a ce musu ya mutu. Sai dai tunawa da suka yi da hukuncin Ubangiji ya sa su ma hankalinsu ya tashi. Ashraf ne ya duba shi da kyau ya ga kamar zuciyarsa na bugawa. Cikin murna da zumuɗi ya shaida musu bai mutu ba. Nan take cikin hajiya marhaka ya hau ƙugi tare da mummunar faɗuwar gaba. Cikin dagiya ta ce to me kake jira? Maza mu tashi mu kai sa asibiti. Ashraf ne ya dakatar da ita na cewar ƙasar waje za a kai shi wajen likitan shi. Babu yadda ta iya. Ta ga kowa ya bashi shi goyon baya. Haka aka ɗauki Alhaji Aliyu Matolle aka kai shi ƙasar waje don nema masa lafiya. Abu kamar wasa aka ga ciwon nashi ba na satuka ba ne ba, ba kuma na watanni ba ne. Har sai da Alhaji Ali ya shekara ɗaya da rabi yana jinya, sannan ya dawo ƙasarsa Najeriya. Wannan shine takaitaccen labarin gidan Alhaji Aliyu Matawalle. Ci gaban labari. Hajiya Marka sai Safa da Marwa take don hankalin ya yi matuƙar tashi, tunda ta yi tozali da Sadiq. Kiran wayar Izzati ta yi ringin ɗaya ta ɗauka tare da faɗin ƙawata. Kwana biyu kin share ni kwata-kwata ba a jin ɗuriyarki. A jiya zuciya Hajiya Marka ta sauke ta ce abubuwa ne suka kaccame min wallahi. Yanzu haka hankali na ba a jiki na yake ba. Izzatin numfasawa ta yi ta ce kamar yaya me kuma yake faruwa da ke ne haka har da zai faɗar miki da ba Hajiya Marka ta ce Izzatu ba za ki gane ba amma zan gane da ke. Wallahi wani yaro ne a makarantar su waccan annobar. Shi ne take faɗa ma yayansu wai yaron yana ba ta tausayi. Dan Allah a taimaka masa. To bari dai da takaice miki. Yaron nan yana gidan nan. A Alhaji har da bashi shi ɗakin yayansu. Ya ba da kuɗi har naira dubu ɗari bakwai a siya mai tufafi da takalma. Kin san me na gani da na je gun yaron nan? Na yi mishi tajara na kore shi a gidan kuwa. Izzatu eh, ta ce a sai kin faɗa Hajiya Marka ta ce wallahi tallahi kin ji nayi miki rantsuwar ɗan musulmai yaran nan yana matukar kama da Alhaji kuma yana ɗibar kama da ɗan kawunta Hilal ɗin nan. Shi ne nake kokonto anya ba Ahmadu ne wanda muka saka aka sace shi. Eh, zata tsaki dai ta ce na da ke yadda da zuciya da bata faɗa miki gaskiya ba kike yi. Ƙila ma gizo kawai ya miki babu wata kama da suke saboda kawai abin yana ranki. Kika ga hakan. sai Amurka jinjina kai kawai ta ta ce ko kaɗan wallahi yanzu dai yaushe za ki zo in nuna miki shi. Wannan kuma mu san yadda za mu ɓullo lamarin. Izzaita ta ce ba damuwa gobe insha Allah za ki gani. Ajiyar zuciya ji Amurka ta ta ce shi kenan ina nan ina jiran ki sai an jima. Katse kiran ta tana faman jinjina lamarin. Hibba yau take sallah a wajenta don kuwa labari ya iso mata. Yau yayanta zai dawo. Kwalliya ta kamar wacce za ta je ƙasar Shaf. Kwalliya dai kamar wacce za ta je gasar kyau, shafa fauda ɗin fuskarta kuwa ta ci uban fauda da bakin kwalli. Kallon kanta ta yi a madubi tana faman yin fari a da ƙwale idanunta tana ganin irin kyan da ta yi. Waigowa ta yi inda innar take zaune tana faman kai gora bakinta. Hiba sai faman washe baki take wanda ya ci uban jan baki. Ta ce ina ta ya kika gane don Allah. Inna ta bai baki dai ta ce ni ko na ganki wannan kwalliya hauka haka. Hibba ɓata ya dai ta ce haba ina ta. Awa na biyu ina faman yin kwalliya amma ki ce ban yi kyau ba. Ina ta ce kyau ma kuwa kin haɗu sosai. Cikin jin daɗi Hibba ta ce yauwa ta na san yaya sai ya fi kowa ya bona, a cikin gidan nan ina ta ce haka fa. Hibba zuwa ta ta ɗauko ƙarshen adakar da ta saka don yau tana cikin farin ciki yayin da zai dawo. Ba abin da Hibba ta fi ƙauna irin tsabar Ba abin da Hibba ta fi ƙauna irin tsarabar da zai kawo mata, gashi ya daɗe bai dawo ba. Tana lissafa da tsarabar da zai kawo mata, don aƙalla tana bin shi bashin tsaraba biyar. Hibba ce zaune a tsakar gida murna fallonta don kuwa yau yayanta zai dawo. Gajiya ta yi da zaman tsakar gida ta tashi ta shiga ɗaki. Shigar ta ke da wuya sai ga Sadiq ya shigo, hannunsa riƙe da trolley. Sadiq ya ƙara haske da kyau gashi suturar jikinsa ma abin kallo ne. Rayuwa ta canza wa Sadiq yadda mai sauraro baya tsammani. zaman ta ke da wuya ta ji kamar ana sallama. Fitowa ta yi a guje, don tana da tabbacin yayanta ne ya dawo. Tana fitowa da suka sauka a kan shi. Aiti ne hibba ta fara rawa da jiyu tana faɗin oyoyaya. Oyoyo yayana. Sadiq tsayawa kallon Hibba yadda ya ga ta canza mai. Na ɗan wani lokaci, murmushi da shimfiɗa a fuskarsa yana kallonta, Hibba ma murmushi ne a fuskar tana ta faman faɗin oyoyo na Bude mata hannu ya alamun ta zo ta yi hogin ɗinsa. Ta makale ka faɗa sai famar ta take tana waka Murmushi ya mai bayyana haƙorinsa ya buɗe ɗakinsa ya saka kayansa. Fitowa ya ya shiga ɗakin ina don gaishe ta, tare da shaida mata ya dawo. Hibba tun da ta ga bai kula ta baya ya shiga ɗakinsa ta daina rawa da waƙa. Tuni jikinta ya yi sanyi. Dan gani take wannan yarfi ne. Jan kafar da ta yi wacce ta sa? Jan ƙafarta ta yi wacce ta sace ta shige ɗakin Inna. Yana zaune kan tabarma yana jiran Inna ta fito domin kuwa tun da ya yi sallama ta mai gyaran murya. Hakan yana nufin sallah take. Hiba ko kallon inda yake bata ba shige uwar ɗakin Inna. Babu inda Hiba ta dosa sai wajen shimfiɗarta. Kwantawa ta yi ranta babu daɗi ko kaɗan. Ya za a ce tun jiya take ta faman ɗauken ganin yayanta ya rasa abin da zai mata sai ya ƙi mata magana da ya ganta. Wafa sai ta kwanta tana faman zabga ajiyar zuciya. Inna ce ta fito cikin farin ciki ta ce, Yau ka ce, babban ɗana ya sauka a gidanmu. Marmashi Sadiq ya ce, Inna ta kina, ai na kasa sukuni ne na ce dole sai na zo na ganku, musamman ke da babana da ke innata. Inna marmashin jin daɗi dai ta ce, Aiko ka kyauta ga ruwa zafi can na ɗora maka, ka je ka yi wanka tukun sai ka zo ka ci abinci. Sadiq tashi ya ce, To ta. Inna wai yau ta fara ta ce, A'a, Ina sufa glue ɗin taka take? Ko dai bata san ka dawo ba ne, don tun safe ta kasa ta tsire tana jiran dawowarka. Sadiq ya ce, ai ina da su, sufa glue ta na fara tozali a gidan nan. Ina dariya ta ta ce, ko da na ji, amma na yi mamaki da banganta a gefenka ba. Dariya ya yi Sadiq ya ce, ai ina yau sai kin taya ni ba da guri a cikin gidan nan, don kuwa ga dukkan alamu yau autar tawa ta yi fushi da ni. Ina rike ya ɓata ta ce daga dawowarka, ta.